bayan nyamai yala a 2013 sai dosu soga a 2014 wannan karo maraɗa kwalliya a 2015 da Minister birjira fini ya jagoranci bikin kafa tubulan farko ga ayyukan da za a kawanta birnin maraɗi a wannan shekara ta 2015 albarkacin ranar 18 ga watan disamba ranar da nijar ta zama jamhuriya Programme qui sera inauguré à l'occasion de la commémoration du 57e anniversaire de la République le 18 décembre 2015 ici a Maradi. Fara minista Birji Rafi ne kenan. Burin gwamnatin jamhuriya ta bakwai kawanta ire-iren waɗannan birane. Wannan ya sajin ta bakin shugaban kwamitin tsara ayyukan maraɗa kwalliya, minista Malam Kada Hankaro, inda ya mana bayanin irin ayyukan da za a zartar. bayan wannan aikin eh, hanyoyi ya fara za a gina eh, wurin wurin mm, balon za a gina hilin kokowa za a gina zamani za a gina gidan eh, kwaikwayo za a gyara ifodrom duk wannan abubuwa nan da wata bakwai takwas duk ya zamanto amince an samu sabin ginoni an samu sabin hanyoyi an samu an samu kuran ko ina an samu kwalbati ko ina sai zamanto jama'a ta kama yanzu haka shi na da kyau amma zai ƙara kyau kyau kwalkwalkwalkwal zai zuwa kwalliya alfahari ne kan mutum ya bari wannan sallar ta bar shi a wajen wannan biki da yawa kana a tera mai masu ga ra'ayin waɗansu 'yan maraɗi dangance da maganar maraɗi kwalliya wannan abu ya zama mana abin alfahari mun diba mun gani irin wanda an kai cikin garin doso za a da mana maraɗi wani sabon birni shine duk mutanen maraɗi su kama domin wannan aiki mu samu cin nasara abin ba siyasa ba ce gyaran ci gaban maraɗi ne kuma ta kara haskakawa musamman ma ni ina kira ga magabata waɗanda wannan aikin yara ta gare su saboda Allah saboda annabi su yi kishi su sa kishi su sa guri su hiddo mama maradi sannan jihar maradi kowa da kowa maza da mata kowa ta hannu don ga maradi kwalliya ta tabbata don abin alheri ne gare a wani guntun jawabi da ya zartar firayim minista malam rafi ne na mai kira ga al'ummar birnin maradi maradawa kuke cewa ga hili ga doki ga ku ga maradi kwalliya sai in ba ku yi na san ba za ku kasa ba yanzu dai a shira a gani Allah kai mu ranar takwas ga watan Disamba ta baɗi Sha'ibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar.